Ah, alhamdulillah kaman de andiro nasiru ran gelan unsai kiran de kala asan be zaman koraya wata quyo mun turjauna fi ila allah suma tuwafi na nafsin ma ka kasabat wa na la yuzlamuna nala ya ayuha an-nas taqrabakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba sadaqa allahu alazim kaman de nala an koraya ayuha wannan su. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضية أما أرضت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن ولكن ولكن عذاب الله شديد هنا alhamdulillah an ga kaman dai mana dana kiyama ye koro kiyama rida ye ti ala de karama rida ye mana kaman da cidi ya yi nasu ya nan di amsa ita rabbakum kaman do mai ala rino yana alladhi kama dana khalaqakum nan dia alanjana min nabasin wahidatin naskuti lo ka ando nabi adam belan kama nan dia alangirawan nabi adam ma ala ala tinan gawa yanda hawa wa ala to yanda hawa wa nabi adam makallana ka wahin di sasambo azma dinar azma be duna sambo ya fisa samba hamba ta anji akwai ramba kap duna ta yi masa sambo wa kalakamina zawjaha yano nabi adam dinan kama ne koro hawa wa alakin wa basaminu ma rijalan kasiran kongangu wa ala taryano wani sa koro kama ala alakin taryano wa basaminu ma rijalan kasiran wani sa wata kulla ala rino yana allazi kama don tasaluna bi wal arhama ala nan dai mlara le wajan zawari fa yana koro nan gero nan dai zawari yana ala hadi duna azlan aidim aiwullum naro leyam ayyim aymom aybum ayyam aywusrnum aylunum ala ala gamba nabiya gamba luranga gamba tauhidi ada dimba sala dimba hakkilo na ya no ba namba gamba tulumba kamun be yalla nan be kuma kamaskinin be samar ala ni an zori ba wala rama koronan gero ni zori ne inna allah kaman da ma yala kana alaikum raqimani no sini wati ala nan dikalan don yo raqib tanna sini biya ala nan da gargarje tanna hadiran ba sini don na liman waje leja kala kajin da ala dawruji da yero ala di bia ne nan dia anjali una adai a pindo ya yi ye hunjun diu a wana ma ilmun jun tsaro na ba koron mala ya shara nan gar cike rojai yim la rawa ja kare mu lanje fani do to kuma ne gore yayi wannan su yana ne amsa ita qurabbakum kuma do mai ala rino fa yana inna zalzalata sa'ati kiyama na lan sa'an alaboji na lan kiyama ce na lan alqariyata ce na lan alhaqata ce anin ga kiyama yasuwa yam jazai yam da na adam na lamar ji sammal ta mazoran bolle jiri to ita quraba kum kaman da mai ala rino di yon ala da rine fa inna zarzarata saati kiyama ya lolo zuziyon shewun an zai muni lamar kura yana laira rama wani khafi suri kangadi hudiya yana fa jama'a nam jama'an kaman da da an ma chaptun chammiyon wa aradna jahannama yawma jinnil kafirina arada jiri kirri kam na adin ala tsirin lera wale jina kamu ya kal konga ya kal tauhidi bao ala tilojin ni nabi a tilojin jiyan ni luran ala jiyan ni donna sara ala horajina ala tsirin ni asen ala tsirin ni zaka ala farlojin na ala cin ni jin masari ni kirri biya nan zalim ala tsirin na lera wale ma yana to wara da na jahannama yau majin lil kefirina araba kirdiyaro kannu jahannama ala hule zun hule yi yana ngo fando karma sirado chere jaza chere aramba kila ndo ngalje ya mafado doro ngawi kila no ma ngalje ne ba awngala ba ni manono macama waradna jahannama yawma jinni kebna arda alladhina dalla sa alladhina dalla sa yuhminu kamar nalana fil hayati dunya wa hum yasimuna annahum yusinna suna ulaika alladhina kawaru bi ayati rabbihim wa liqai habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna sadaka Allahu azim yimla yara waje kida num ngale nani ay mo ba be choro kida me awa be janna ronga way ba kida num da fakk me be alem kida num di ba wa wale no to ulai kal ladina kawru ya ayati rabbihim amma an kirdiya zan sai ni de mana cidi an am kirdi shirka jarna zai ma ni de mana cidi adin musulmi ma de adin na bala sai mana cidi kamna na kida ibada yin san ma jinna nan zalim sirna salanum dimma karkallo asam nam dimba kalkallo zakkanam yimba kalkallo haji nam dimba kalkallo jumma nam kallo sari dimba luran kara dimba salatu dimba zikiru dimba sada dimba ayya dimba don na awodi dibiye dimba tun galja ina kwa hinjangalaro ngwa wangala da dimba maliyamba ramba chaja dimba nambaru dimba kinzina dimba awobe dibi dibi dibiye ne a dimba ako ngala da dibiye to ngaljay ngaljay yayo dibi digiri no anda ba o kira nam ngala ba na kwa to ulai kal ladina kawru bi ayati rabbihim yana amma ni aya loran gero de kirdera no aya loran gero kirdera tinna ai sali jai dia maturon di kam sala hada jidi kinna jidi anda kam sala jidi marcai anda kam sala jidi nambaru jidi anda kam sala jidi kam ceje anda kam sala jidi kam raji anda kam sala jidi mana kam be jidi inda kam sala cirina nzalum cirinda toramba ako sala namdi awo ngala amani yawo dibi to ulaika alladhina kafaru ya ayati rabbihim yano amani ma illam ilayra wa yana ngalera na kidan ja dibi nguro odi yano aya ala yaro de kirdiyara wan aya ala awata ya na yu cidina daftani aya dona tandiya amuru cidina za cadini awa aya ni ya garanjina za dimi. A mu zina zai dabtin mi koroni musulun hmm. to a mani no kabaru biya da rabim a luran gero ka tuyarawa kariyarawa a luran gero kiriyara wali kayi yim lera waje ala tari zero kirijana habita ta maluhum yana kidan jangala zama ba banna zana da yawa wala no kiyama da yawa malkiyama da wazanan yim lera waje karen galna mara a da yawa da yawa tonu konde ga maram gayo nukonde ka marama da gayo fa awa dibi ada diena ro noniena ro walja to tuba niyo kam ma andi awa dibi sadana de na awa dibi din andi adam de na kuran jara yo undu ara luran nabi awa dibi ada wade dimiyano ala ya wuljina luran ya wuljina nabi ya wuljina tiyenga wala ndima mana menna wa lera isi wa bone wane ramba dam dam dam dam ni ise imla lera jari. Alƙari, jadi alqari atuyano mal qariya alqariya jinna man bana kawri na mala kon kon kon kon bacaya pak halda jini lumi wama da reka mal qariya ay qariya ranonin miya to yau mai kunun nasu kal farashil mabsusi yana yau mai yimdan yakunu nasu amsa walje kal kama konga talana kam kura mai ya tala gari ramban gudiya malin ba jayin la kuruwa kawuwa cilin ba kimiyya ramba samma kabila biya ya biya hal ilimin kiran biya ya no kamande suro kawne ramba to yim laira waje kawre nan mala bakce da mai lumiya yau mai kunun nasu kalfarashin mabsus kabi ban nan giriya sundu bulalan salu ya zai ramba kawri dun lumiyar lumiya anda na leni min oni mibya kabila ne me zabdira me la ya la la gidiel la wuden la semero la kala cidiya ngabalaro ngai to adama alama kiyama yaro anda dona nangiri dona kanu wajaya kabi sa kabi aran kabi a wajadi aramba kiyama sa kawri lan luya adi halamande iliro no hakkamande kam la ya la lejiro noyini la ne me lejiro noyini la wuden lejiro noyini la gediyen lejiro noini la semero tachiro noini la chiriro ngairo noini kama la kamusi msi yanchidana kama la ngurungoro menchidana kama la kenja yanchidana kama la nganji yanchidana kama la dawu yanchidana kama la mulko kamusi chondana kanga la na ledu kuru dubu indiela nukon leni mira chawdi ba kanga la kamunji da yawa dawu koroni akamba kimit su unda lene furde su su സുബുറോട സുവാതാലും su എന്താ yi ഹുറുദമേ na ballan kip na ya kuyen dewo yin giyar ma adai ruwa ne a madanu yim kiyama wa kaja kangale geri mai adai su geri mai adai ruwa halata zama illa hamsa yaro wunde ma kowai wani ba moshe ma nan ba sai karima ya mari jubi alleji ya mari zai moshi kit kit kit ala kwa jiba nan bayano hini kiyama ila to ni a ba su gerin mai rodanowa ayro na nasira da verje fa kuru hudeu kambo ya ba kinja ya ba mana ya ba nabti ya ba dadu ba buna ya ba zoldu ya ba Me maran ne memenin ba ya yaro menin ba nan bera menin ba kak da zanu mai da zanu yan yan jai tamboyana yande aisha ya rasulullah hu kasa yande din yande jamma dani yana haba aisha yana firi kiyama ya jana mana kasa ya yana kasa ya zai atiya na ran kalan jidon na yana kasa ya nan bau da aza dama ya yamen nawa tiye ni anjira yawa ni ran ba adi ba laira duro jama ala hari ni wa wato wani ba na yau mai kunun nasu kalfarashin mabusus yim laira waje kabi nan giriye tsuruna tsuro bula yana na lejai nojan ni la lejai kannuwa tsakuri la bulara sakuri la ingiro sakuri la chika maranga zairanga kam mobarjai jawai kiskaro jawai bianna ta ya je da marajan sakuri ada yino fili kiyama yadan undiye jori jinawa wa kunu jibalu kal in manhushi kauduna ya zaramba kauramba miya tamba tamiya bamba bamiya samma kalusan gairo waje yo biya to saro na kau sabtiya watakunu jibalu qalil mahush fama man saqulat mawazinu yana kam garan jungale rani angila dingu yana salan ju kalkal azam ju kalkal zakan ju kalkal hajiro leina wa kalkal jumman ju kalkal luran karaina salatu cinna subhanallahi cinna sada cinna ziyara cinna mana kijan bawajina luran karaina kiran jodi gajak ngila di kuroja ho ho abin shaitin radiya kam ma di kindi ai kije da ya tsuro lan karawa janna rongai yo wa ma man khabad ma wazinu da kam gidan jungala rani angala zama ba dibi di chabya ngala kam kambo no bya ko mu hawya adi yanju hawya de kam madiyan hawya di kannu tulur chiri ai fa goma de ka maya ai kannu hawya dro nonin ba nonin miya na ron hamiya nu de ingi chulori na zan menna wala hawya de kam mata kya ingi kwa kwa kwa kwa kwa chulori ingi din kasalimi ingida yami borwo kannuye katiba kannuye ramba dul kannuye jatoramdi kannuye fiiloma kannuye kwano ingi yamidoma kannuye lamin ja nami adun yano ferram ja men naona dul ja katiba ja borwon ja samma kannuye gomi wo jim gawashin borwon ja jattuya mayabin ja fiilon ja samma kannuye no kamande wala yazu billah ne saka ala ya wazi sa dino kullum wa yazirukumullahu nawza yanachaman kamani nalala ndi ukila nina ndi ayta rinja kile lamar laira adala wallahu rahu mili badira ala ijawra kanjiya charana diona nalan wa yazirukumullahu nawsa yana ala kalama naskunjula nandiya fa zatunjula nandiya ayta rinja yana wa ila lahi almasiru dorendo nanjuro de wallu yana la ilaha